shahararren wasan kwallon kafa na kasar argentina diego maradona ya zamo sabon manajan kungiyar kwallon kafa ta dorados da ke can kasar mexico maradona mai shekaru 57 da haihuwa wanda ya lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a yayin da yake ci gaba da fafata leda a wancan shekaru baya haka kuma ya buga wasanni guda 91 wa tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina a shekara ta 1977 zuwa ta 1994 yayin da ya aje takalman ledarsa wa kasar kuma ya jagoranci tawagar kasar ta kasar argentina a shekara ta 2008 zuwa 2000 da goma kafin nan ya bar aiki a mazanin manaja a can kasar ta argentina aikinsa na ƙarshe da ya ajiye shine a ƙungiyar ƙwallon kafa ta alfujara da ke can kasar united arab wato daular larabawa wadda ya ƙare a watan afrilu maradona dai zai mai gurbin francisco gomez ne wanda aka sallame shi a kungiyar a alhamis din nan da ta gabata idan muka lega sauran wasannin ko kuma ko kuma sauran kungiyoyin kuwa dan wasa mai shekaru 26 Jorginho ya tabbatar da cewa ya buƙaci zuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai dai a yanzu haka ya rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne kungiyar kwallon kafa ta manchester city ita ne ta yi gajin tattaunawa tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta napoli wanda shi ya jawo dan wasan bai tafi kungiyar ba dan kwallon kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuwa mai shekaru 22 da haihuwa mai suna Dani Kabadal ya ce ya dace a ce ya ce in har da a ce dan wasan ko kuma mai horar da kungiyar yan wasan Zinedine Zidane yana ci gaba da jagorancin kungiyar to shi da yanzu haka ya bar kungiyar ce ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ce tana nan tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan kasar Faransa Anthony Martial dan shekaru 22 da haihuwa amma tana jiran ya kammala kwantirakin sa da inda take tunanin zai tafi mata kyauta a yayin da ya gama iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya